Jama'a asalamu alaikum yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a can jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada su ma na FM din a rediyo amfani sarauniya da kuma niya duka a Nijar. A can kasar Ghana kuma a kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta voa hausa.com masu gabatarwa hafsat maina muhammad sai kuma ni usman ahmad kabara A yau Talata 21 ga watan Nuwamba shekarar 2017 za mu yi magana ne akan yadda malaman jihar Kaduna da aka yi wa jarabawar 'yan aji hudu na firamare amma mafi yawancinsu suka faɗi jarabawar. Wanda hakan ya sa shi gwamna Malam Nasir 'yan rufa'i na jihar ya umarci a cike gurbin wa'annan malamai da sabbin malamai da za su iya wanda suka kai kimanin dubu abinda ya ce yake so a Baya ga ra'ayoyinku jama'a daga Kaduna za mu ji amsoshin tambayar ku da muka yi muku ta Facebook da Twitter. Musamman da muka tambaye su shin yaya suke ganin ingancin malaman. Eh, to maganar ra'ayin ingancin malamai abu ne mai kyau amma ba za a ce duka sun zama bara gurbi ba in har ana so ne a tsaya a ba malaman nan training wannan yana da kyau ilimi shine ginshikin al'umma ishu din da muke fama da shi a nan ta wannan koran malaman gaskiyar magana an samu kuskure jarabawa ma ba a yi ta ta yadda aka mata a yi ta ba wanda ya digiri ya je NDA kadar shekara shida da kurtun wanda ya zo ya yi shekara goma yana aiki ko kofura ba za ka da experience ɗinsu ba To baya ga wannan kuma akwai tsokaci da masana harkar ilimi za su yi wanda akalla za mu samu mutum ɗaya daga cikin su don jin shin malaman nan da suka faɗi jarraba wannan wanne ya fi muhimmanci ne faɗuwarsu ko ko ilimin 'ya'yan. Don jin ra'ayoyinku ga amsar da kuka aiko mana a tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter cewa ya kuke kallon lamarin malaman jihar Kaduna da gwamnatin jihar ga wasu amsoshinku. To saƙon farko daga shafin Facebook ɗin cewa ya yi sunanta Mariya M. Aliyu ta ce suna da yawa haka kuma abin yake to amma yan a gaskiya in dai wasu za a ɗauka to tabbas za a sake kitso ne da kwarkwata don dole ne siyasa ta yi tasiri a cikin tasirin siyasa kuwa har da san rai fasa bara gurbin malamai da za a wasu da za a maye gurbinsu da su a ɗauka yanzu har sun fi na baya ma yawa a bara gurbi ɗin don kuwa 'yan bana bakwai ne matasa fitsararru yaran 'yan siyasa kenan ba a rabu da bukar ba an haifi habu kaji dai ka bara to haka to da sako na biyu kuma ya fito daga abdulhamid bashiru giwa ba ya ce yau da gobe assalamu alaikum gaskiya idan dai har gwamna yan rufayi ya kori duk waɗannan malaman to ba lalle ba ne ya zama waɗanda za su mai gurbin su su ma su kasance masu irin hazaƙar da ake bukata ba To shi kuwa Sanusi ishak Adam TWD ina ga tudun wada yake nufi a takaice eh. ya ce hakika hakan zai ƙara inganta harkar koyarwa a makarantun firamare a jihar amma kafin ɗaukar wannan mataki ya kamata gwamnatin jihar ta ɗauki matakin horar da malaman da ake ganin ba su ƙware ba maimakon korarsu da ake son a yi don kuwa kowace jiha tana da irin waɗannan malamai a wasu jihohi an mai da su makaranta maimakon korarsu da fatan gwamnatin jihar kaduna za ta sake duba matakin da idan basira don ceto irin waɗannan malamai daga fadawa cikin wani hali. sai kuma safiyanu gumel zangon daura ya ce tabbas yau da gobe ɗaukar sabbin malaman makaranta da gwamnan kaduna nasar yan rufai ya ba da umarnin ɗauka don inganta harkokin ilimin jiha hakan ya yi daidai amma da fatan waɗanda suka gaza cin jarabawar gwaji ta 'yan aji hudu za a canza musu wurin aiki da ya dace da su maimakon korarsu daga bakin aiki. To sai kuma Dauda Hudu Guru ya ce asalamu alaikum yau da gobe. tabbas wannan abun kunya ne a ce malami ya kasa amsa tambayar ɗalibinsa ɗan aji hudu to fatanmu shine allah ya sa ba siyasa aka sa a ciki ba domin a ɓata musu suna ko kuma a ɗan kore su daga aiki a mai gurbinsu da magoya baya gaskiya ni ina ganin baiwa gwamna ba gwamnan kaduna shawara ko kuma gwamnatin jihar kaduna da ta yi wa allah kar ta kore su gaba ɗaya ta ba su dama don ƙaro ilimi don gudun yawaitar masu zama zaman banza Allah ya kyauta na gode yau da gobe. To amin. Shi kuma Shehu Adamu Rajau ya ce to a gaskiya dai abin kunya ne a ce malami ya faɗi jarabawar ɗalibi na ɗan aji hudu. To amma kuma wannan ba wani abin mamaki ba ne ganin yadda cin hanci da rashawa ya dabaibaye fannin ilimin ƙasar tamu. Abin ya abin abin a gyara ne kawai shi Mm, abin a gyara eh, ne mm. eh, saboda malaman da mm. suka faɗi jarabawa su koma makaranta domin ƙaro ilimi to Allah ya sa a yi haka din sai Adam Aliyu ya ce assalamu alaikum yau da gobe maganar gaskiya wannan maganar fa tana da fuska biyu fuska ta farko shine maganar gaskiya abin kunya ne a ce malami ya kasa haure maki hamsin daga cikin ɗari fuska ta biyu kuma ita ce wallahi malaman suna ƙoƙari domin gaskiya koyarwa ba abu bane mai sauƙi ba kuma ko kai ne kuma ko kai ne uban yaron ka din uba yaron ka ya kawo maka assignment na firamare baban ki ne ya secondary eh. ya kama assignment na firamare 2 wato yan aji biyu kenan eh. yace baba ka duba masa to fa ina ga ya haɗa ka da zufa kuma <laughs> kuma hakan ya zai sa dole sai ka canza tunani akan wannan shawara a nan ga gwamnati shine ya kamata kafin a kaddamar da wani magana karatu ko kuma ya gurbin malaman a makarantun boko to ya kamata a fara koyawa malaman waɗannan littattafai domin su kansu su inganta cikin ilimin kina ina fahimci abin da ke eh, nufi eh. ya ce ilimin firamare ga yaro to shine fa abu mafi mahimmanci a karatunsa ku tashi shi lafiya. To mun gode shi mm. kuma Prince Tasi. Hausa to eh. in in dan bebin nan <laughs> ya kai miki assignment kin ga ai sai a hankali. A ah, sai in turo baka shi gidanka. An ce wallahi na dade na da firawun. <laughs> <laughs> Eh, to kuma amin to kuma sakon mu na gaba ya fito daga Prince Tasi Ibn Abdullah ya ce hakika wannan batu ya dace a dauki sabbin malamai a jihar Kaduna amma wani hanzari ba gudu ba. Mm. malaman da suka faɗi wannan jarabawar da suka yi su kuma sai a duba musu wani aiki mm. ya dace a duba musu aikin da ya dace da su watan a mm. sauya musu aiki kar a ce an kore su kwata-kwata a aiki mm. wannan zai jawo matsala babba karama ba idan aka kore su gaba ɗaya ba Tun an bi taɓa rawukan an ce a bi ta sawu haka eh. to sai sa'idu na inna rahamawa ya ce hakika yau da gobe wannan al'amari na gwamnatin jihar kaduna akwai abun dubawa saboda idan ka duba sha'anin rayuwa sai ku tausaya wa malaman makarantun firamare na jihar kaduna saboda wani ba shi da sana'ar yi da mm. aikin yi da mm. aikin ya dogara da kuma wanda zai iya dogara da kansa baya ga wannan koyarwa kenan ga iyali a gare shi to yaya kenan amma ga shawara ga gwamnatin jihar kaduna wannan malaman a tura su karo ilimi to fa to shi kuma abba sa'ad mahuta ya ce salam yau da gobe a gaskiya ni dai na ɗauki wannan lamarin na malaman makaranta a jihar kaduna a matsayin siyasa kawai domin ba ta yiwuwa a ce sama da malamai Ah, dubu ashirin da biyu eh, bakwai ne da mm, ko eh. biyu sun kasa cin jarabawar 'yan aji hudu mm. na firamare don haka yana da kyau gwamnan kaduna ya shirya ma ah, jami'an gwamnatin shi irin wannan jarabawa to kaji fa ka bara to wato irin kamar su kwamishinoni eh, daraktoci to to Allah ya sa suna jinka mm. to sai mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe gaskiya yin haka ya dace domin inganta sashen aikin ilimin makarantun firamare tun farko sakaci ne na gwamnati inda za ka ga an ɗauki malaman ba tare da an shaida sun kammala karatu ba na nce akalla hmm. waɗansu ma za ka ga takardun kammala sakandare ne aka ɗauke su da shi a matsayin malamai to ta yaya za a yi ɗan sakandare ya ba da cikakken ilimi mai nagarta ga ɗan firamare to Allah ya kyauta to haka yace watan yana nufin kenan su yan sakandare su ma mm. ba ilimin ne ishe su ba balle bare su ba wa na ƙasa to fa eh. ka ji ra'ayin shi mm. shi kuma ah, real yunusa yace salam yau da gobe a gaskiya wannan abin abin dubawa ne da gwamna yan rufai ya ɗauka ba kora ba ce ta dace da su ba kamata a yi Mm. Ah, a sake a ba su dama domin su sake zuwa ƙarin ilimi mm. wannan dai an yi musu ne domin a ci zarafinsu kuma ma ah, ba lalle ba ne a samu kamar su ba idan kai duba akan wagga batu idan har ba su da ilimi ta yaya aka yi har suke koyarwa kuma ake koya allah ya sa mu dace to amin amin to sai kuma ibrahim rabilu tsafi ya ce eh hakika na goyi bayan yin wannan jarrabawar gwajin ingancin ga malamai domin kuwa za ta taimaka wajen sanin ingancin malami sai dai abin bai kamata ba a ce gwamnati ta yi shi ne ta kori malaman daga aiki ya kamata ta yi wasu abu ko kuma ta canza musu wuraren aiki idan aka kore su ana nufin komawa 'yan daba daga su wasu za yi. To, mm. to shi kuma Mansur Baba Wuru na fada ya ce watan da Muhammad Bashiru Damar da Linus kuma Emmanuel suka mm. ce salam yau da gobe, eh sun haɗa mutane uku, mm. salam yau da gobe, eh to hakan yana da kyau, amma ya kamata gwamnati ta samar musu da wani aikin da za su yi ba wai kawai ta sallame su ba kawai. ku mm. tashi lafiya usman da hafsat da safinatu to mun gode nan kan safinatu safinatu ta ta yi balaguro abubuwa to sai a hankali <laughs> eh. to sai kuma mu koma ga dc mubi mm. yace assalamu alaikum yau da gobe maganar gaskiya wannan batu na jarrabawar malamai a jihar kaduna akwai lauje a cikin naɗi domin ta za a ce dole sai malami ya haye maki saba'in daga cikin ɗari sannan in aka zargi malaman da suka yi da cewa wannan jarrabawa sun faɗi to ta yaya aka yi aka yi wannan au shi a mm. nasa tunanin kenan ina ya kamata mu leƙa shafin twitter to to to to mm. ah, sai kuma ah, shafin mu na twitter mm, ga barin ah. fara to da wannan ko eh. yawa ya ce at gazali adc shuni ya ce in dai gaskiya ce to ya kamata a ce malamai sun faɗi jarrabawa to ya dace a sallame su mm. in kuma ba su faɗi ba to shine ya ce akwai sauran sake kenan bai kamata su ci gaba kuma da koyarwa ba in har sun faɗi din domin kuwa ana buƙatar masu ƙwarewa ne saboda haka ana iya mai su Shi kuma at Muhammad Kaura Owan ya ci a gaskiya wannan wani lamari ne mai ciki da sarkakiya eh. kuma akwai buƙatar gwamnatin jihar Kaduna ta yi taka tsantsan kasancewar sallamar ma'aikata a lokaci ɗaya ba wasa ba ne. To sai kuma a Tanimu Inuwa ya ce faduwar jarrabawar malaman makarantar jihar Kaduna da suka yi haka ba shi ne yake nuna rashin kwarewarsu ba. Koyarwa ba maganar jarrabawa ba ce domin kuwa cin jarrabawa sa'a ce. shi kuma at jikanmu uh, Mm, jaddadi jaddadi mm. ya ce eh waɗanda suka wuce shekara sha biyar a aiki to a musu ritaya waɗanda za su iya kuma ba su daɗe ba a aiki mm. ba a maida su kwas kwas ba ai to eh. to a mai da su kwas eh. refreshna kwas kenan hmm. tabbas bangaren ilimi na buƙatar gyara duk talakan da ke son jin gaban ilimi da ke son ci gaban ilimi to ya kamata ya goyi bayan gwamna yan rufayi sai daga ƙarshe a tumusa hadarin asuba ya ce salam yau da gobe malaman da suka faɗi jarrabawa ya kamata gwamnati ta yi musu tallafin wurin aiki domin magance zaman banza wato mm. a ganin sa ana iya canza musu wurin aiki ke eh. to mun gode sai a ci gaba da aiko mana da sakonni eh, to wakilinmu na jihar kaduna wato isa lawal ikara ya jiyo mana ra'ayin jama'ar gari a kan wannan batu na faduwar jarrabawa na wasu malamai a jihar kaduna wanda aka gwada su to shin me ya kamata shin ya kamata muhimmanci ne hafsat mm, ko mm. ko me ya kamata a kalla ne ne tambayar gaskiya eh, to bari mu ji sunana muhammad lawal na mai gida eh, to maganar ra'ayin ingancin malamai abu ne mai kyau saboda ya ilimin ake dubawa amma in gyaran za a yi ya kamata a ba hanyoyin da ya kamata a yi gyaran ba wai a wayi gari ba a ce malamai adadi kaza sun faɗi jarabawa. ai akwai hanyoyin da ake bi a yi mai malamai jaraba domin a gwada ingancin su sannan mun sani a cikinsu akwai bara gurbi amma ba za a ce duka sun zama bara gurbi ba saboda haka in har ana so ne a tsaya a ba malaman nan training in aka yi masu training na wani lokaci a masu jarabawa akan training da aka yi masu waɗanda suka ci wannan jarabawar da wannan training da aka ba su wuce waɗanda ba su kuma su yi hakuri wannan shine abu saboda ingancin ilimi abun dubawa ne amma kuma ta yaya aka ba gwada malaman ta yaya za su gaba da gurba da gurbataccen ilimi wanda ba kai masu training ba ai sai kai masu training domin sami ingantacciyar hanyar da za su koyar da malama amma yanzu waɗannan sabbin malaman da za a kawo su kansu sai an masu training to yanzu waɗannan da suke ci suke da Eh, sanin makamar aikin ya kamata a ƙara ba su training ko ko sababbi da ba san makamar aikin ba za a kawo a ba su training sunana Saminu Umar Alajawa wannan yana da kyau ilimi shine ginshikin al'umma ba wata al'umma da za ta bunƙasa a duniya face tana da ilimi amma gaskiya wannan abun da aka yi a nan jihar abu ne wanda aka sa san rai ba a hanyar da ya kamata ba da gaske idan ka hada adadin waɗannan mutanen dubu ishirin da ɗaya da ɗari bakwai na ga da tamanin dole za ka samu waɗanda ba su cancanta a ce suna shiga su koyar da yara ba to amma hanyar da za a bi a tsame su ba ita aka bi ba wannan jarabawar da gaske ba ita aka duba ba domin labari ya zo mana cewa akwai waɗanda sun mutu shekara biyu uku baya amma kuma sunayen ya fito sun ci jarabawa da aka yi watanni hudu ko uku baya da suka wuce kaga wannan sai muka ɗauka cewa lallai ba wai ba ba jarabawa aka bi ba wajen sallamar waɗannan malaman korasu kana da ra'ayin kenan ka yadda a tantance amma ba ta wannan hanyar ba yadda a tantance amma ba ta wannan hanyar ba kuma abin da za ka duba ne waɗannan sababbin da aka ce su rubuto application za a ɗauke su waɗancan da ake cewa ba su iya ba daga cikin waɗannan da za a ɗauka akwai malaman su a cikin waɗancan domin cikin wanda aka sallama akwai ɗan shekara talatin yana aiki yanzu cikin masu application ɗin akwai ɗan shekara ishirin da biyar to kaga wancan da ake cewa bai iya ba shine ya koyar da wanda za a ɗauka saboda ga wannan idan ka duba za ga ba gaskiya bane siyasa ce aka sa kuma muna jawo hankalin shi ya ji tsoron Allah ilimi ba a sa siyasa a ciki duk abin da zai ya tabbatar cewa ya tsaya ya gaskiya musamman akan abin da ya shafi ilimi kar a sa siyasa assalamu alaikum sunana mansur sani sadu mm, kowace al'umma ta san ilimi ita ce ta babu ilimi ba al'umma amma ishu din da muke fama da shi a nan ta wannan koran malaman gaskiyar magana an samu kuskure kuskure in the sense that farko jarabawa ma ba a yi ta ta yadda aka mata a yi ta ba na biyu a yadda suke korafi a kai na biyu bayan an yi koran a cikin al'umma ko shugaban kasa ya kori mutum dubu ashirin da ɗaya a lokaci guda ya san ya kashe wannan gurin da ya taɓa wa'annan mutanen shi aikin malanta kamar aikin ɗan sanda ne yanzu idan ka ɗauki ɗan sanda wanda ya digiri ya je nda kadar shekara wata shida da kurtun wanda ya zo ya zama ya yi shekara goma yana aiki ko kofura ba za ka da experience ɗinsu ba yanzu ka duba yanzu an kore su ba mu da malamai a makaranta wannan tam ɗin gaba ɗaya an tafi da shi hakan ƙarshen ta next time ma haka za a tafi da shi hakan to yaushe za a yi settle so amma inda a ce an ɗauka ana saukewa ne an ɗauka ana saukewa ne sai a tace hankali kwance wa kowa bai sani tsoro ake wa kas ta gaba dura masa bara gurbin ilimin da aka ga ana shekara nawa ana dura bara gurbin bai ta yi ba sai yanzu an taba gyara dare ɗaya ne duk mutumin zai gyara hankali yake gyara amma in ka zo ka ce duk kowa sai ka gyara shi a lokaci guda ka rushe gudugun kenan sunana suleiman marban jos to ni dai abu nan inganci na a kansu ya kamata mai girma gwamna ya duba ya kuma lura da wannan al'amarin da zai faru malaman nan kan jin tausayinsu ne ko kuma a'a ingancin sa wasu ne ya duba Allah ya duba annaba akan nan bayan Allah da ya abu nan su miye makomar da zai nema musu miye sana'ar da zai nema musu domin ba ma tunanin abin da zai ta jawo bai to an ce ba su san abin da suke koyarwa bane saboda haka dan a gyara rayuwar yaran ne to sai sai a nemo sai a abu nan su su ma a musu training kamar da za a yi adalci a nan gurin ya kamata a yi kokari a sanya ya za a yi su ma a taimake su ta hafsatu da shi bakonmu da yake can yake sauraron mu yanzu haka mm. shi malam kabiru lawanti kenan wannan ra'ayoyin jama'a kenan daga jihar kaduna wanda wakilin mu isa lawal na ikara ya mm. jiyo mana kafin amma mu je ga shi mai fashin bakin namu wanda su ne suke cikin harkar ilimin mu jini za su ce to bari mu dan shakata da wannan kaɗan. Ah, abinda za ka shirya da abinda za ka koya Allah ya ba ka wannan fita ya ba ka wannan abinda za ka shirya da abinda za ka yi shi hannu ko kuɗin ki a'a zuwa rubutu a wajen fita ka koya fita oh, yana da kan aiki hmm, fita muna ya ba mana fita oh, muna ya ba mai gartika muke yi wani gamkin ya yi karatu in ya gama karatu injiniya shi ke yi Allah ya ba shi wannan sita ya ba shi wannan wani gaukin ya yi karatu likita ɗan yake yi Allah ya ba shi wannan sita ya ba shi wannan ah, Allah ya ba shi wannan sita ya ba shi wannan shago mai gini ai yan yana gini na in yi ginin da kyawu Allah ya ba shi wannan fita ya ba shi wannan wannan gidan tita ne tita uban karatu tita hmm. uban karatu Allah ji kannan Mariah eh, Jas eh kin san lokacin mama na ina dan karami tana koyarwa da yake malamin firamare sai sai da eh. ce mata da ta shigo na ganta ta mm. rato sai kidan sai tita uban karatu <laughs> ci mu shiru <laughs> to wallahi shi sai da dauko da ga Allah tana Allah sarki to kuma yanzu eh. ka bar zamu lokaci yayi da zamu waiwayi malam Kabiru dan Ladi Lawanti hmm. daga Zaria haka yake kuma suna daga cikin wanda sun san maganan ilimi ya ya kamata saboda muna yawan kiran shi mana fashin baki akan magana ilimi salamu alaikum malam kabiru wa alaikum salam barka da warhaka haka barka da war haka malam wa to ya ayyuka ya hakuri a hakuri da da short notice in ji ku turawa <laughs> a gurguje muka ne muka kan <laughs> to malam kabiru ka je eh, ji maganar da muka faro a wannan magana ta maganar malamai da aka gwada akalla dubu talatin da uku a kaduna kuma akalla dubu ashirin da bakwai da wani abu suka ce su ne sun faɗi maganar jarrabawa wannan. shin da farko ku da kuke cikin harkar magana ilimi ya kuke kallon al'amarin musamman a ce an gwada malamin makarantar firamare da jarrabawar dan aji hudunsa shin yaya abin yake ne haka ake yi dama ko yaya ne ni ban gane ba shine muke son mu ji wato na saurari wasu daga cikin abubuwan da wasu suka ce a nan amma abin da ya mm. kamata mu kula da shi ne gaba daya ya kamata mu yi hankali mm-hmm. a kan irin wannan abun wato yana da mugun hatsari mu siyasantar da ainihin al'amarin ilimi wato future na na, na yaranmu mm, wato rayuwarsu ta gaba rayuwarsu rayuwarsu a ran gaba mm. eh, za mu ce eh lalle muna da akwai mutane da suke adawa da na malam nasiru rufai mm. akan abubuwa da yawa amma akan ilimi kar mu ne da shi kaman wata harka ta siyasa in akwai kurakurai maimakon a fito a siyasantar da abun ya kamata a gaya masu cewa eh wannan mataki da ake ɗauka ga kurakuran amma ga yadda ya kamata a yi shi hmm. amma yawanci da mutane da suke adawa da wannan abun yawanci kawai an siya santar da abun ne kowa na faɗa abin da ba ce malam nasir yawa ina adawa da malam nasir haro fayi saboda haka duk wani abun da zai ma bayi da kyau saboda haka ba za mu goyi ba masa akan wannan ba hmm. amma kallon mahimmancin abin da aka yi eh ƙididdiga da aka ya nuna cewa akwai yara ɗalibai yan primary school mm-hmm. ah, kusan dubu ɗari tara da wani abu a kaduna a jihar kaduna kwarai so eh, yawa saboda in kana da wannan abun in kana da wannan eh, yara ɗin wa'annan wanda suke zuwa makaranta nan mm. sannan a ce maka waɗannan yara dubu ɗari tara da wani abu nan da ake magana mm. a ce an damka rayuwarsu a nan gaba a hannun mutanen da ya kamata sai suna koyarwa a primary school ba me muke sa ran wani sakamako muke sa ran gani a nan da shekara goma masu zuwa hmm. kullum muna magana cewa ilimin nan ya taɓa ya ci baya hmm. kuma mu da muke jami'a za mu gaya maka ilimin ya taɓa bare hmm. saboda mutanen da suke zuwa muna ganin mutanen da suke zuwa jami'an nan sai dai kawai a ce suna cin jarabawa amma shi hmm. ainihin ilimi din wato babu shi oh, o kana ga daga tushe aka samu matsala kana ga daga tushe aka samu matsala kenan yawwa akwai matsala a wannan hmm. matsala din ta fi shekara talatin to amma hmm. abin da muke so mu gwada wa mutane da shi kansa mai yin abin da mutanen da suke adawa da shi ya kamata su kauce wa ainihin siyasar ta damu in muna so mu yi gyara harkar ilimi eh. Eh, a yi gyara harkar ilimi amma kar mu dauke shi wani mataki na farko Mm. shi malam nasiru rufa ya kare ne da shi wani mataki na ainihin cin zarafin wasu mm-hmm. sannan mm. su kuma yan adawa a nasu bangaren kar su amfani da wannan dama din mm. wajen fata wa malam nasiru arufa kyawawan manufofinsa da ya kawo na ainihin kokarin kawo gyara a harkar ilimi wato bangarorin guda biyu na rayuwa na dan adam ba a wasa da su ba a siyasantar da su harkar lafiya da kuma harkar ilimi waɗannan abu guda biyu in ka siyasantar da su ko kuma ka ainihin abu nasu to al'umma gaba ɗaya take za ta dawo yanzu malam kabiru a matsayinka na mai fashin bakin al'amura akan ilimi misali idan na ce maka wayannan malamai da suka faɗi a jarrabawa su kimanin dubu ashirin da bakwai da ɗoriya koras ya kamata a yi eh. training ya kamata a yi me ya kamata a musu saboda akwai wanda muke hira da shi ba wai a rediyo ba yake ce min ai in shi ne ma aka samu haka to sai kudaden da aka dauke su aiki da <laughs> suka ci duk albashin da suka ce sun da shi saboda waye ce su zo su nemi aikin da ba za su iya koyarwa da shi ba sun cuci kasa sun yi menene zamba cikin aminci in shi ne ma daure su zai yi hmm. kai ya kake ga ya kamata abin ya ya kasance wato da ya kamata yi na farko eh, ainihin Mm. a ah, grade da aka bayar wato cewa wai 75% mm. wato sai mutum ya maki 75 mm, matakin maki a ce ya ci wannan jarabawa shi kansa na farko tukun kuskure ne eh, wato in kace in kace 75 kana nufin cewa fa a ah, Kwakura kenan a ainihin abin da ake kira intelligence. Kwaro kenan irin mace cewa kwaro. A duk duniya ma ba su da yawa. Gaskiya. yawa na biyu akwai waɗanda yake akwai labaru da muka yi cewa inda za a dawo da makin nan sittin da biyar kusan kashi saba'in da biyar bisa ɗari na malamin nan za su ci gaba da zama ainihin malamin. oh inda za a ce sittin da biyar suka ci cikin ɗari misali. to in har haka zai yiwu me yasa za a ce za a za a kai shi saba'in da biyar zubar da wato abin da ake cewa bature ke cewa ainihin zubar da ruwa da ainihin abin da ke cikin shi. Hmm. in dai har kashi in an dawo da shi maki eh. sittin da biyar kusan kashi saba'in da hudu ko da biyar za su haye da hmm. ni na gani a nawa maimakon ya ɗauki sabbin ma'aikata hmm. waɗannan a rage hmm. maki din ya dawo sittin da biyar sittin da biyar ba wai faduwa ba ne a sake gwada su duk mutumin da yake da b eh, duk mutumin da yake da b a jarrabawa to wannan fa ana lissafi muna muna muna jami'a ma ko si ka samu ai ka kai labari ka samu d ma ka dinga <laughs> murna baka faɗi ba baka ce fail ba to wannan a bangare na farko kenan a mm. bangare na biyu kuma abin da ya kamata a lura da shi shine akwai mutanen da a cikin su kwata-kwata maganan da ake wasu na maganan cewa a retraining wasu. A sake mm. gwada. training din ma ba su da shi wallahi da training nasu wai to kaga waɗannan dole eh, wannan dole wani magana eh, wai wai wani nuku kila ta bakin sakon wani sai ya raba su koyon aiki Nasir rufa hmm. in bai kore waɗannan ba hmm. to ya cuci al'umman Kaduna kuma ya cuci al'umman Najeriya hmm. saboda ka ga mu bambanci abubuwan guda biyu eh. na farko a duba waɗanda ya kamata a yi training nasu su waɗannan duk da yake dai na ji ainihin wasu manyan jami'an gwamnati wanda na magana da su sun ce hmm. lalle lalle za a sake duba wannan abun al'amarin eh, shi sa muwa muka ce to bari mu sake yin magana mu za a iya retraining nasu a retraining nasu hmm. to malam kabiru Malam Kabiru ah, hmm. Malam eh, Kabiru eh, saboda lokaci ah, ya karato mana daga karshe ah, eh. me ka ce game da wannan lamarin wani irin shawara za ka bayan musamman mutanen gari wani irin da yawan hmm. su basu fahimci basu goyi bayan wannan lamarin ba so me ka ce a ina tabbatar miki ba wai da yawansu ba ne mm. watakila waɗanda kuka yi magana da su ne mm. wallahi ka shiga cikin gari ka shiga ainihin anguwannin talakawa mm. waɗanda yawanci galibin su da suke zuwa irin waɗannan makarantu za su gaya maka cewa wallahi suna goyon bayan abin da ba na to kila waɗanda ba ma ƴaƴansu ba sa zuwa kila su ne suke cewa ba su yadda ba eh. yawa su ba su da hali na ɗaukar ƴaƴansu kai makarantun ko kuma ba su fahimci muhimmancin wannan abun ba Eh, saboda haka mu daina sanya siyasa a abinda nake ta kokarin jawo to mun samu sakon mu a cikin wannan yau eh kar mu siyasantar da al'amarin ilimi mm. yawa kar mu siyasantar da abu to mun gode da training nasu a training nasu waɗanda kuma gaskiya ba malamai bane eh, ni kira da zan yi ga mm. malam Nasiru Rufa ba koran sai kamata a yi ba akwai mm. bangaren social welfare akwai bangaren sanitation mm. waɗannan duk aka yi su waɗannan wuraren mutum ya ce ba zai mata wani shi ya kori kawai zama kwaya rasa to mun gode sosai malam kabiru mun gode kwarai da lokacin ka da ka ba mu yanzu kan duka duka saboda lokaci dole mu tattara ina mu ina mm. mu ah, magana dai ilimi ce kuma a cire san zuciya da magana siyasa abin da ya bada sabo ke eh. ah, yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown wanda shine bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Dan sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Amin su lafiya sai gobe. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari mu ta share ba